Batun gyara wannan doka ta shekara 2005 da kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ke son yi ya samo asali ne akan wata bukata ta kungiyar gwamnoni ta ƙasa wato NGF inda suka nemi a samar da tsarin doka da zai fitar da yadda za a daidaita ayyukan samar da wutar lantarki a yankunan karkara kamar yadda shugaban kwamitin magaji da'u aliyu ya bayyana akwai abubuwa wanda ya karo da tsarin mulki a cikin dokar tamu kin ga kuma dokance da abin da ya karo tsarin mulki wancan shine a ƙasa domin mu sake wa dokar a canje yadda take domin 'yan najeriya su fahimci ma me ake ciki yanzu ana canja manya-manyan transfofi a Najeriya wanda ake siyar daga hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma har a Ingila British Electricity Company ne na gwamnatin Ingila har a Amerika gidan wutar Amerika mallakar gwamnati ne kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi san zuciya mun fahimci abin da aka yi da yanda aka yi aka yi kuma yanzu mun ɗauki matakin hana wannan abin domin ya ƙara faruwa nan gaba shi yasa muke so mu gyara wannan dokar domin barnar ba kaɗan ba ce kamar yadda ke faɗa kuɗin fa ta yara a ƙauye malala ne gashin tinkiya ba zai faɗuwa ba zai ƙirgu ba A nashi bayanin wakilin kakakin majalisar wakilai Honorable Abubakar Abdullahi Ahmed ya ce majalisa ba ta makara yin wannan aiki ba duk da cewa saura 'yan watanni kalilan majalisar ta naɗa tabarmarta. Ai ba makara ba don kina tunawa majalisa za ta kare Jun kuma da Januwari zuwa Jun ba ta iya abin da za a yi ba kuma wannan bil an riga an yi nisa ciki ne illa waɗannan bukatun da aka zo da su su da aka ƙara budawa a yi domin a yi abin da ake ce ma consolidation sai a haɗa already an yi ayyukan da ya kamata duka a yi a baya. Shi kuwa rabar ministan wutar lantarki a ƙasa Godi Jedi Agba wanda ya halarci taron ya tsokaci a kan zaman yana cewa. Muna son gyaran ko wani son gyaran muna son wuta a Najeriya ko ba haka ba. To in gama wannan taron yan yi aiki daidai sai mu samu cin gaba kan wannan sector shi muka so shi kowa yake so. amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani yana ganin an daɗe ana irin waɗannan tarurruka na gyara dokoki amma baya ganin tasirinsu saboda wasu dalilai majalisar tarayya da muke da ita roba stump ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ba aka ba da kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake yi ko me aka kawo wucewa yake yi saboda ka kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewar yan Najeriya za su dauke su serious wai akwai wa'anda suke wakiltan hakkinsu waɗanda za su kare 'yancinsu ƙarya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka tuka tuk. Abin jira a gani shine irin gyarar da kwamitin kula da makamashi zai yi wa dokar da zai sa masu ruwa da tsaki su amince da ita saboda a yi wa fannin samar da wutar lantarki gyara na dindindin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.